warahmatullahi الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو جماعة إلكي كي بيري مغماريو تا إلسي إلكي كي بيري ما يردنا إلغوريو كالبركة دا مرسي غوريو كنا kuna ŋmene taari daabuyo ka bara kwe ga te attamuyo se iri kwe maldamun kuna wo kayo agunjinde banneyo feŋyi ko moranin na jahannama iri kwe malla sabun kuna Amin. ɓey hen no zaka karigonu ko hini ko te handu wo kuna koy tere koye ma yardan na iri gon na zenge comme yo kpara kuna na kpara ban na iri koye ma kamme dan babu koye yo se ka caro yo zagan na basa fori ŋmare kasu bor fo yo ŋmare yo kaba tume anace hay fogan na nol sugu ŋmare yo kaba tume ŋadi masu kabar hay kana tenge ten se ŋgbey hen no yo cine kuna ŋa yaci bor fo yo ka na coro di ŋmenal barkan ŋano haikari gorone ko te a to jama tutumaga an duniya ganna ba mani ya irikpe man kayo bayani ŋmenar zikiyo kuna irikpe mal barkadam ka ko di ten na irikpe ma bense banama ka kweci aljanna irikpe ma ten se zangaya irigo na boro ka njinar lahara babeyono ceneno ɓeereyno gorkasineyno kande ɓaran kani nar silama tere kaniyo macin hunanze bu aljanna macin sefu iri yo iri cinni banna pey tere kpe ama iri ɓenna kokoro hen no kagamu katarte iri kunaba i fodi senna kalimatu la ilaha illa allah iri kuna ba ifodi mene an duniya nam yo hene allahumma ya rabbi amin ngadi banna honun kaari do bunna iri tafsiru lqur'ani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 arrahman pe gomini pe arsilaman na che ferise huna yu kuna ne fiso yosi arrahim pe sisibi tutu ma kwe no yaka asisibiri mayo ka kwe ko ke yuno narsilama henno yu bongo fo irpe maldamun kuna ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu no cimmani koni hennoyo kano cimmani ka lalle irpe barano abongo fo nga muhammadun baradiya صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلونكم الله بشيء لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم لا يبلونكم الله بشيء من الصيد دمبرتشين كنا irkwekwe beri بنو zarabanin na تشيني cene أبان aban نانو nga di cere kanu aya wo banna cifo nga no ka ci ya ayyuhalladhina amanu no mani koni hen noyo la taqtulu sayda wa antum hurum wasu barate safa kurpey kano beni ka hajji aw umra nufisa hay ka banzarabani nanoya to amani dambaradi cine kuna ngal norkpey kpey ɓeri ci tanaluhu aidikum dambaraham yono ka no kam meyo hinika tonga n kuna dambaraham cene cenenoya to wari ma hukum n kuna foyo corogunu ka no kam meyo su hinika tonga seede wabara hay ka nuna biribini au yaji sammanga ho biribinin na yaji yo dinŋoyo no marifa ka ba hinika temma kari awi man kari kabine kadu watu tuma el nor pe pe beri chi nchine bongo no ngabanu zarabani liya'lama allahu man yahafuhu bil ghaib liya'lama allahu man yakhafuhu bil ghaib el nor pe pe beri chi ngaza ngaya tenu nara ngama woka abahamburunga kwe itere basinka na dinga nga ma honne ka ka jama cinni kuna li ya'lama nga ma be kar kwe don na gai ko ga be a gai ko ga be amma be ko chi li ya'lama nga ma diyara ka lalle cheredi haikan nga ka be ni ka hongu anamno haikan nga na hinino ante nam faman itada ba'da zalik faman i'tada ba'da zalika falahu adhabun alim wokan kanga ka beni kati kidari no kuna basinka amma kwe kweitere hongu dambarate te wahati fo kuna nga bine takiri ka kwe dambara falahu adhabun alim nga kwedi se adhaban yalinte ya shiryani ukuga batulahara za duniya neni amo baran ba hanga cen ninon na an haika a taka. bana ميمون يكون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا نو من كوني هنو لا تقتلوا صيدا وأنتم حرم لا تقتلوا صيدا وسدن برته وأنتم حرم على هاري نو غنو نو حرم يكونا غنو نو غنو حجنا عمره نفكنا ومن قتله منكم متعمدا waman qatalahu minkum mutaammida n'okuna wokka takirikadda mbarate basinka agono hajji aw umra aw hajjin na umra bai kuna fajaza'u mislu ma qatala min an-na'am fajaza'un de boron na bai tanhiman na bana nga kwa di bana kan bata seno mithlu ma qatala min an-na'ami memuno kuna fumene no ya maguna haika widi hima kasine ngano abadei kaci haika ana fansa ten na bongose tarika tedimene yahkumu bihi zawa adli minkum il narqati yahkumu bihi zawa adli minkum no kuna boroka nkpe ko barano bornanenteo na mmani adilanshi mani daidai teo nabara boroka ntikidari ŋoyo ya ba hukum sidi te to sadi sen maka gari de boro ci hay kana tatawi basinka a gono hajji aw umra a kuna awa gono hajji na umra bai kuna no ateni sen maguna iri fu memunoyo kuna ifadi ya himan na tata den baguna marsan ka kwai gari tan na yo ya hima yono abadai kasala sadiri pe maruka ko su tata wiyo afona ahin kante da boro ka barahika haika ana bukawi au bese au tontongali sem maguna irme mune kuna ifodi ya barahiman naya to de ya dirba eh, buka gunari gari ngan na hancine ya hima sai an hanci na kasala dirba guna bese na tontongario ko kpe jiri kuru hillio to sadi ŋadi se manesi na how to da ka bara ko na ganye how wini se maguna na nigeria ŋmene how peppebiodi se manesi an hawdi dei kasala to sadi mana du kaba kpe saladi te yala ba ya kparano kasaladi te awo mana wi anace harami kuna ba anci makka ganna kuna todeya salaka bate nindino aga nal nor kwe kwe beri ci hadiyan balighal ka'bati wo kayo mbara makka goro kweyo ka choro latiyo nakaba de ana saladiza nseno abakweno ngadi mabereke ye hadaya no ya an kpirimunu ma hanze mini kpara di boro se abongo basoka asin na hamdi kuna sin ka dambara ka wi asugun ngadi bongo ma san yeti kano makka ganna goro ko se choro ya bangadi ma ifo wi anachi me yo bongo ba nga ka bere ka yei asin na haidi an yei ka sara ter pe maruka ko su haidi wiyo mene o kafaratu ta'amul masakina il nor pe pe beri chi de nga pe na pe ko bara yi ko pe na bara yi ko pe ya nga na hai kan nga ba adama mo sawayo na hali ɗomul nor kwe bara kwe fono ka la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha iri kwe su boro teke sede haika agon na yiko aya fo kuna il nor kwe kwe berici la tukallafu nafsun illa wus'aha in su boro teke haika sin na yiko to de yanga nol nor kwe ci au kafaratun ta'amu masakin awan kafarate amo bara talaka yo marani on adilu zalika aw adilu zalika aw de a sun hini ka ŋmarani san ŋmarani di barmaite nayi fo siyaman na meho ŋano ka sun hini ka ŋmaraniya a meho liyazuka wabala amrihi liyazuka wabala amre il norkweci ŋa na ŋa di jisa boŋono nara ama gbei gani di ŋmene hanga chen niyo sanani ham afallahu amma salafa afallahu amma salaf Wa kayon don gay kadan barate alhalin duka gono hajjin na umra mana nufi jina yo kuna na jina faka ko kagono ko labbaik allahumma labbaik to nganga yo kweyo ci haika ntakiri kadam barate afallahu amma salaf ngadi cere bisano ya nganan kosu kabongo kokobe ka hanga ka ntari diga domin nga su ka cina di turani ne lahara nganan kosu nganan kosu noya nganon ce al'afu amma da yano baguna gabi do dembe ni katari te aga da mamene archive kuna no de hanu kan te yara amma ngani sinte mene de yano to an anzanse za sinte ba sa fo za sinte di keren mbuga zanse no da kabu kaban ka tonun fanci il demo kwai borbi calsu kosufa acin kpamano basin kal norkwecino fasfahi safha aljamil ma kosu kosuyo henno kosuyo henno binai fo yabuga bannagana saburun jamil suru henno de ade boron de kosu kosuyo henno kasin ko hongo tarizenoga to de asemma kagari suru yabo tontonunse erikpe mari gomini suru nacere kosuyo ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد وكاتشن وميوبنا أيارا كبر ko dambarate hajjin na umra kuna fayantakimu llahu minhu ilnor kpekpe ɓeeri ba hanga cenni to marsa kari kpe a bisa ɓoro taari daabuyon na koosiyo ŋa ci den yara ŋa gun hanga cenni marsa ndiyoyo kuna den yara do kamme haima dengai awasu dengai ehe a ndon teno nga dengai nga naga faramale nga citari sianan kosu ma kaci maga se nga ci anan kosu a hinzante ana tamari bama cerse boro yonga kadu ko be ka ganna bane na toya ngan ka ka tatabu ka bere ngan ci base ngan ci oh sorry suru ma kosu ngan cawu tarisi nga noodi nga yara ka susum ko keyo nga nga na tatabu aboro har wa gadi non keya masan eh, sano marsana hin saka kenga na ce hinka nindi cere su tatabu acin su tatabu hay kan ta cere gono ka bor fasu gun cibaran naran bai ka a da ya ta fungan na ci kun a ta ma turale na nan duru irpe mal no bonkani il nor kpeeci waman aada wo ka ka bere kayyey dambaratew alhaali kar kogono hajji na umra gbey kuna fayantakimu llahu minhu iri kpe ba hanga cenni doma agay ka koosu ŋa yey guna koonu guna koonu cerebine a banano hanga cenniu iri kpe mari wa guna koonu nam wallahu azizun zu intiqam iri kwe bara kwe ifono ka agon na ya haifa su ga kwan nadam ganna kwe longomi kweno kwe jirma kweno kwe do kaka kweno dhuntiqam nga du kabara hanga chenni kwe ka de boron hanga na masenni hanga gabu nwullume iri kwe masuri hanga chenni aya wo gono aya yo katibu kayo cinkolo ko boro korten na kuna aya tibukayo cinkaza kabor kortenna imma ma kakpara imma ma hollayani imma ma yeti boro yereyere abongon su bei fo kuna gonu au ma nani damaga hay ka ba hanfani ka banani katunu kate hanu kura de bo donino namantunu namantuna su hini katunu ayeyo gonu ayeyo ka tibukayo lo kugun hansino biri na kuna irpe mato arsilama kurpe sai sari uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu uhilla lakum saydul bahri na hilliyo halalta wano se irchina kunai dummo amangal norkwece saydul bahri isa dambara abine tamari cina kunan suci isa dambara incino hilliyo na hilliyo halalta wano se wa ta'amuhu na no hilli ka beni isa du di kuna mm, halalta wano se nga ya ci isa hamyo na degoyo nan yo irkwe ci mbarano se halali mata'an lakum kane mayono no se wali sayara na diro yo se marsari yo goroyo irkpare kuna ngal nani katun ka kwe hilli del duwa hamdi isa ham anu fiya de iri dwarani serin kaka iri fuyo honna da baran don banor nono makwe kai poissonnerie atama nduwa ngmene isa ham ko kakana nhajino fu na madabu to diro kweni cherega haya haji no kadam glacier ganna nunka de to kurpe nga herega ga sama haya kakan kakam ka hariganani il nor kwe ci kaneno abara no kano gboro no kparo e kuna se nadiro kweyu wa hurima alaykum saydul barri ma dumtu huruma amani na batume kpare dambara haramta wano se ircine kuna na dambara haram ta wa. no se ma dumtum huruma ma dama no de kwe ko gono hajjin na umra baikuna wattakullah wattakullah wa hamburu irikpe alladhi ilayhi tusharun alladhi ilayhi tusharun peno yaka adono nkano kurupe boy zanga nyomiyo kapeno kuma amojine zanga toriyu jamari pe mal no bonkani iri tama ho goroyo chere acoyume amenoya kpare ya baci haika ana ayewo feri irise domin irkyau ngari fasara amal na kparani boron hini ka haya cow ka fasara ba bongo ka na fasara nama naga wo ka ba cere mama domin kparani na te irin wuru kpare kuna jina ilnor kwekwe beri ci ya ayyuhal ladina amanu no cimmani koni henno yo layabluwannakum allahu bishayin min assaidi lalle a kam wasu sika haika baduno noya kal nor kpekpei ɓeeri bano zarabani na hay fo ceeneya dambara senni kuna tanaluhu aidikum ka dambara ham yodi nkuna foyo ka corodi na bisan naya no kamme yo hini tonga. wari ma hukum nan kuna foyo ka sede waduwa marifa au biribini au hango ilnor peci nga bano zarabanin nalla sadi serin cena hamo a ba kar zarabanin na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan na cereyo a makka nam yo ye madina jiri dunte kuna nga no a cinse nga kaniyo kunal nor kpekpei be riciba nga se ka nga yo bahuro makka ka nga yo ŋmene umurate ka hunu makka kuna salamun salamun bor fasugu ŋoyo tatabu لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون lalle a cikan kam yana na diya jirimante muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mene handiri haqqaqawa sai ana cin mani domin saka na cinadi ya sahaba yo kurpeila karikani naka o abate ŋoyo ba maka makka ka ba umrate basinka andabi makka nam yo ka madina jiri gunte kunano ndon mandabi na sahaba yo wiya ŋarikpe nan sai na hewlalo ka tontonu na sojoyo ka mosi kodiya abannano rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ho banna makka ce firiyo na yayi ka baran banga yo hongu kwene to amma da yo mu siriyo na labin ni kwene yala hini gono irban hini kwe hajji au umrate to de ngan de bici ngadiya ngakan yo kunaka ngan nalla ngayo huro makka ka umrate la kari kan yo bongo ka beeni ŋoyo ŋmene umra ka cobu kpara kpara dirigoyo ŋoyo kuna ba bor foga iri kpena a cimmani safo ama na jiri dunte kan debidiyadi an debidiya kan ŋoyo ba huru ka umrate ama na ca se jiri fo ŋa ci ŋoyo ma soru ka jiri dunte kuna ŋa makka ceferiyo an debi na boro ka don ton manno labari ka ka ifa aka tew aka umra tew nga ci uthman ya bahin kadiro dite nga na uthman dhunnu nuraini samma an kweci makka boro se nga yo ka umra teno ngoy na ka hum nga makka boro na uthman gay madiya de ci mino ndibite nga na uthman gay zangan baci jibril hinza taka uthman labari ba fona tokute cin na gay saraka awo na ta tayotereno ama ko boy nara usmanu da ya lalle haikanci annabi nan san man nawo yano ni norba koto nkoto ya ba fasaral se riyo nani de mo guri gorote mo ma ko ham yotere kurul matense da na ci muhammadun ya ka riyo nano fefeino sallallahu alaihi wa alihi wa sallam il dom goro parawono jirma ziki. borfoygunu ka uthmanu dhunnurain nga ya nan suna yote kuna sadar salama tere na kajina nkuna foygunu nyayo hije uthmanu ya finanse nga ya sadaqi sadaki yo bana mbabedu kan nyayo hiji nkuna gono kan guro garau uthmanu ya na nka garau sadi mar salama tere na kajina da ya zar tere na kajina borodi baral man kunino nga kamedu ko hunu de a ɓongo sabu seno ande ɓongo na coɓerete ana agence tekaru ka samman na ngam bine na gay ko ga jirma mawa no ɓey ba safo rumain yo corode cinko gonnu rumain yo ɗiya ka to annabi ga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kanna uthmanu wi e nindino annabi ci sahaba yo ma kumma kute manin du kaba kumma dite tuwuri fo cireno annabi kwe goro kacimma kumma kute kan kumma ngan debi ci irin kan men na kan mete dede lalle makka ceferiyo na uthmanu wino iri na ka hongu amma bere ka ci hongu no ya se irin uthmanu wiyo kpiri garaha iri ba kpiri garaha no ngano iri ba wika bana no deno banura ba sa fo iri cinko sahaba yo ma ceno ko ga ganani na ridwanullahi alaihim irpe yardama tonga manil du cinedi nunkal du cinedi afaji aka hoya il norpeci laqad radiyallahu anil mu'minin lalle aci kam irpe yardan nar silama hennoyome idh yubayi'unaka tahta shajara saka nkakaka kammen na kammeten nani amo bara tuuri ka ciren gorodi andebina kamme de tekeyano kaci ŋa ŋwenego ngano atama har ka kadi namo soso ncin ko teya kati referendum ha de no bara dako ngan de bina kameteya nga sahaba yo ka ko kamedam ngan ka ko kamedam kan kuru kube kabeni ngan de bidu ka hinkanta dam kati usmanu ka gurjeri pe abongo ngwenena allahu akbar mo pe nse zogi ka yara kaci mbongo goro zogi di kuna domin fo ganna wo kayo nka kamena kameteri anacin pe ya dan lallano usmanu sinkuna metan debi bate usmanu magono unkuna de ya se ama me fodam usmanu se hay ka bene tenoya allahu akbar sakan na decision za kabeni ba me ma makamiza chivo nga borfana usmanu honna aka a ah, usmani aka yawo eh wagabite wagabite nga hungunate usmanu na meyo yaka makka ceferiyo kuna foyonon damuna uthmanu makka kaka ka koyo sinye na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam to nka aka nan senni kama cerese ma cerese yadi kuna no ka andebi suba huro makka jiri ka kadi ka umrate a umra kayo dona ababere kayeyno jiri ta ba abaka umrate amada bahuro ngoy kwara kunani makami yobogono njereno kasu moriyo nan la amma mo makami to e ko bibiri na sute nde ban yo tere do ci ban se mam makami yo jisirindi sadi ko gun mene ibadate jibri hinza ban na de mbeni mayen para amma jiro suta sutan bin na sahabe mahuru nindi do no umar ci a kai fo ganna na abubakar ci ni umar kan debi tutuo hamfani fo gonol se tutuo di kuna ma suru diya tereno agbe na anachi bine ba arukazu mase da anachi sahaba yo kuna tutuma diya no ka ngoyo bine ga hurono haika wasu amunu ande bina tamporize eri kwa chi ban sai ko ka umra beni nke yo dona ngande bi chi ba mai makwe sinti kan chobuyote kan me muna dummu sahaba yo ngabani sani fota kana irin tun kuten na courage maka karkeyani sadan debi mana handiridi ana tena fa basin ka handirida nci jiri kankawo jiri tagono cimibine ka jiri bakori ngan na dirodi te hay kan debi di a kan yokuna di hay ka bine tenoya jamar pemal no bonkani to zan na tonun ka faja tenu sewo ngono hurumi kuna ko kwe nga nor pege kan no labari zan na tunu jina nga ban zarabani na dambara dambara kuna ifo nga ci dambara hammo mani mani no nga ban zarabani na di kuna amani ni kan ka hore ka tarisi ka dambara ham yodi kuna fo tatabuno dirowo kuna azaba sananin te batu ciyama duniya ne mandan sara haikan wi manesi na iri memunoyo kuna a himakasine cacap maddei makka mene talakayu maranin na nanno labari ko mbeya ngan na diroza kokoi ma zan dena madina no banna sadino abere kacizanga na dambara ham yo kpan na kariza subu kuna ka kanan no be hay kan ka be ni kaci nam a ci farano banu isra'ila no hongon ga ha kan se masu hilli a siti hene ngan takir ko hilli no be meter kweten se il nor ci id ta'tihim haytanuhum shurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kacha siti hene no isa han beri beri odi chin kuku suka kako gono isa me ko hore e den pe isa ko se kakwe kan honne amo ham tutu mo honne kwe ma chansu hili bozi hay hili no <laughs> wallahi takadon de bi sahaba yu ridwanullahi alaihim amma choro na sate mgbe gwọrọgwọrọ nọ nụ nke ntọ ka ke ike ohu na nzebu tabe mazurkute kpọkpọkpọkpọ kaka sɔkɔ nbɔlɔjɛrɛ abo taabɛ gura ya taabɛ b'o ka gura denso ka wi taabɛ hura a cire hee yan turu ka kɔkɔbɛ kɔkɔbɛ taabɛ mazuru he taabɛ yona mɛ ceji ba nbo goro yona bukama farta kute anaci bukafa nca hin kafa maka huro binni binni ko mɛ dandamu ŋmɛnɛ bukate kuna ade ka bɛrɛ ke yelo mbuka gbaare suuru ta ka bosi su kana sɛ lawaya <laughs> iri kɛ na tɛn sɛ ya dambara ham yo kan don ba bakwe wahara kuru wallahi nun kan bakwe to magoro kuru pe nkano he ona ci zarabani ba to sahaba yo yena zamani o dambara teri na yena hay ka yo mbara haramun agun dede no se mo soso dambara ganyi kuna hay yo di kari pe nan haramta wadi abai ka borfoyo ma kanam nga bei ka borfoyo suga ma bere manam to wo kayo nsuba maka nam diri gun zarabani no na modu haramu ndi bayo bayo da mbaraga nyikuna aka bere ka no da pe de huro tsubukuru da huro da mbaraga nyikulu hai kayo haram ta wadi nga na abo kubenna domin ifa ganna na arar pe gono ko diyara yala bahamburu nga kpeitere tukutuku yo ka si ko di nga ya nga ko dara antakiri kawi afoyo ba kama kan cin sa ma yo bar haramun afoyo choro nsugu nwi ko ma ngu no ko gum bar mai na haika te ma yo zanka kwa no wi kano be no ase aubuka zanka abi ne bara ci haika a bar mai na awo anono kanorta anera noya da nera ni anordi ta ko nordi gunu ya on sai halali ageyo basinka haika nodi ya bere chanji me kuna iri kwe bobu nzarabani no na hayo di ta kwe kubeyo na da de kwe dan barakuru ngwe na ya el nor ko yace kanka takri kabine kawi kama imma abongo awin barmai non na haika te mayo aw nor non taka ko bukata nga gumbatu ciya manga manna ta banyalinte